gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 17 ga watan Yuli shekarar 2019. za mu kammala magana ne akan samun kuɗin shiga na kananan hukumomi a Najeriya. To yaya ma za a iya bunƙasa kuɗin shigan? al'ummar mu har yanzu ba su fahimci ma magana su biya haraji ba yayin da ɗan siyasa ya ce ya matsa a biya haraji daga nan za a fara cewa ya gallaza wa mutane shi kuma harajin nan wajibi ne a biya shi domin da shi ne za a samu a gabatar da ayyukan raya ƙasa. Muktar ya kasai kenan. Zara kin gan maganar haraji ma maudu'i ne mai zaman kansa. Haka yake Amina. Idan masu sauraro ba su manta ba a satin da ya gabata ne muka fara da wannan maudu'i na 'yancin gashin kan kananan hukumomi. Yau za mu ci gaba da ƙarshen tattaunawar da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya yi da jama'a. Ga kuma abokin aikinmu Hafiz Baballe ya yi mana hira da tsohon shugaban karamin hukuma a Kano. Muna kuma tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abuta wato Facebook a satin da ya gabata. Inda muka ce menene ra'ayinku kan 'yancin gashin kai na bangaren samun kuɗi kan tsaye ga ƙananan hukumomi a Najeriya ga kuma yadda kuka amsa mana. To jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Sanusi Bala inda ya ce, Ni a nawa ganin bai kamata a basu 'yancin gashin kansu ba a bar su wajen gwamnoni domin gaskiya babu cikakken tsari a ƙananan hukumomi sai daga yusuf jibrin abdullahi inda ya ce ya yi daidai wallahi to shi kuma arma yawo afman cewa ya yi ai wannan tsari ya yi daidai kuma allah ya tabbatar mana da shi sai garba ikata abdullahi inda ya ce wannan ya yi daidai To sai kuma Sunusi Sani Adamu inda shi kuma ya ce muna son wannan tsari sosai idan PNB ya yi wannan tsari to Najeriya ba za ta taɓa mantawa da shi ba. Sai Aminu Adam Jital inda ya ce tsari ne mai kyau Allah ya tabbatar mana. To sai kuma Najib Sa'idu Muhammad inda shi kuma ya ce zai haifar da samun ayyukan yi ga ƙananan ma'aikata saɓanin da da sai dai hukumomin gwamnatocin jiha da na tarayya. sai Ismail Muhammad Kargi inda ya ce wannan shine adalci ba su haƙoƙinsu kai tsaye. To shi kuma Suleiman Isa cewa ya yi wannan tsari ne mai kyau sai dai kuma dole sai shugabannin ƙananan hukumomi sun yi da gaske wajen yin adalci. Sai Muhammad Sa'id inda ya ce shirme ne duba da yadda sun kasa biyan haƙoƙin ma'aikata. To sai kuma amsa na gaba daga Muhammad Alhaji Bukar Guniri inda ya ce muna goyon baya ɗari bisa ɗari. Sai amsar Aliyu Usman inda ya ce haka muke so. To Abubakar Usman Dindima daga jihar Bauchi Allah sa na faɗi sunanka daidai ya ce hakika ba wa ƙananan hukumomi su kai tsaye daga gwamnatin tarayya yayi daidai. sai amsar kamis abdulmumin adam inda ya ce gaskiya in an yi haka an kyauta ba mai cewa an riƙe kuɗinsa. to bello ahmed kuma ya ce a bar su su ci incin gashin kansu ni a nawa ra'ayi amsar mu ta ƙarshe ta fito daga sale a Tiku da malam isa galadima inda suke cewa baiwa ƙananan hukumomi 'yancin gashin kai ci gaba ne ga hukumomin to masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra domin jin karashin tattaunawarsa da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe. Hajiya Zainab kina ganin za ta iya yiwuwa in aka a nan tsare-tsare da shi Malam Muhammad Lawal nan mai gyada ya kawo a ta zama cewa ribar da zuwan kuɗin ya fi rashin zuwan su. To ai shine ni kamar magana ta ta baya. yanzu su fa ƙananan hukumomin cin gashin kansa suke yi babu wata hukuma babu wata doka da za ta ce wai dole sai an sa musu ido ko kuma a ce wai ana so a bibiya suke kashe kuɗin kamar jihohi ne bari ma an baka wani misali ya aka yi da kuɗin paris club da aka bama jihohi aka ce su biya albashi jihohi nawa ne suka amfani da wannan kuɗin suka biya albashi kuma me aka musu da yawa jihohi da suka karbi kuɗin nan ba su biya albashin ba kuma musabbabin ba da wannan reform din kenan gwamnatin tarayya ta ce gashi duk a biya su sukan albashi da fansho to ba ganin kila talakawa su yi tasiri wajen shugabannin kano kwamitin da an ce sun fi kusa da su kila idan sun ga kuɗin an biya ba a yi aiki ba su dan musu bore ko kuma su nuna musu cewa akwai ranar kin dillanci in an dawo zaɓe to ai babban matsalar ma talaka ne yanzu inda yanzu talakawa yanzu suka ji cewar ai kuɗi ma ya zo local government Allah da yanzu an dinga layi a kofar gidan ciyaman kenan mata ta haihu zan aurar da 'ya'yana guda uku gobe to ka gani idan ana ci gaba a haka ina za a samu ci gaba su kuma waɗannan 'yan siyasa dan wannan abin da suke mika ba shine fa yake janyo musu farin jini a wurin talakawa in ba su mika ban Allah da mutum ya tsaya zabe ba za a ba zabe shi ba da aikin da yayi wallahi wani ba zai hankewa ya faya rowa wannan ya faya rowa sisin shi ba a ci to ka gani mu ne matsalar to hajiya ina mafita to mafitar dai shine dai kawai a dai kira ga ƙananan hukumomin nan da shugabannin su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah wannan kuɗi da aka ba su dai idan kowa na kansu a ga yaya kamun ludayin abin zai kasance ta yiwu fa nan gaba idan wannan gwamnatin ta kawalla wata gwamnatin tana iya hawa ta ce bata san da wannan doka ba za a iya kwacewa amma idan suka yi shimfiɗa mai kyau aka ga kamun ludayin abin sai a saka musu mara kamar yadda jihohi suke cin karensu babbaka su ma za a kyale su amma yanzu wallahi idan ba su daidai ba nan gaban Allah ya yarda kuwa za a zo a rushe wannan tsari Malam Musa uh, Sale Kashori kana ganin idan an tabbatar da gudanar da waɗannan kuɗaɗe ba tare da matsala ba wannan abu zai samu karɓuwa ta ko ta ina musamman ganin cewa gwamnoni har yanzu ana ganin ba su ji daɗin wannan abu don ba ƙaramin amfana suke ta hanyar haɗa asusu da ƙananan hukumomi ba. E to wannan kamar yadda na faɗa a baya gaskiya ba ƙaramin alkhairi ba ne ba kuma gaskiya ni yanzu na samu wani point wanda daga bakin Hajiya Zainab. gaskiyar magana har kullum fa ni ina so yanzu in jawo hankalin mu ne gaba ɗayan mu mu da ake mulka har kullum abin da ya kamata mu hanga a wurin masu mulki to farkon abin da ya kamata su dinnan ba ragama ne Allah ya daura ya dauka ya basu kuma kudade ne a hannunsu wannan kudade ba kamar yadda Hajiya Zainab ta faɗa abin da ake yake faruwa kenan su mutane sun fi so a kullun su zo su faɗi matsalolinsu kawai a ɗauki kuɗi a basu a'a kudade an yi su ne domin raya ƙasa da rayan mutanen ƙasa dole ne dole ɗan siyasa ya yi kyauta saboda siyasar kenan amma bai zama dole ka ɗauki kuɗin lokal gamen da aka turo domin kai aiki ka ɗauka ka dinga ba wa jama'a su kuma mutanen bai zama dole zo su ce za su bar sana'o'insu abin da ya fi zama wajibi mutum ya tsara sana'arsa amma ya rubuta ko kai za ka iya rubutawa kai kanka gundarin kai ka rubuta in ma kana tunanin wanda ka tura ba zai maka ba zai eh, kansalan ka ba zai maka aiki ba ka tura ka kai local government ka ce ga matsalolin mu kaza a anguwan ko a garin mu a yi muka in ba a yi muka ba ga kafafen watsa labarai na zaka zo to wai mu ciya din mu ba abin nan zai har har shugaban kasa zai iya ji tunda yanzu duniya ta dawo tafin hannu kamar yadda ake tattaunawa shi shugaban karamar hukuma kana nufin ya yi kemar ya dauke kai su kuma talakawa kada su je kofar gidan shugaban kasa a kofar gidan shugaban karamar hukuma don neman wata bukata eh, to eh, neman bukata ai shi neman bukata kowa ne kake ganin sa a wajen Allah yake neman bukata amma shi shugaban ka ba za ka zo ka tara mashi kowace irin larura ka ce shi zai maka ba a'a ka je ka yi sana'arka kamar kai ma ka ce ai shugaban ƙanan komai ya kamata su yi kyauta eh ya kamata su yi alherin da wannan kuɗin za su yi alherin to su ba sa daukan salari ne ko ba a musu allowance to ai an ce dan albashin nasu baya isa su in dai ba sun yi su ma irin wannan abin da Hajiya Zainab ta ce a dan ambale kuɗi a bangaren kwangiloli ba ta ina za su taimaka wa mutane da kace a kyauta idan ka gode wa Allah duk abin da ya shigo hannunka ko naira dubu ɗari ne zaka iya ɗaukar naira dubu talatin ka kyauta da ita kai ka takaita hidima ai shi alkhairi alkhairi wani abu ne suna ce ta manzan Allah a takaice kuma a karshe a takaice alhaji ah, Muhammad Lawal na mai gyada menene kake ganin zai zama shawara mafita game da wannan sabuwar ci gaba da aka samu ko sabon ci gaba da aka samu a Najeriya to ah, shawara mafita a wannan sabon ci gaba shine su talakawa kamar yadda hajiya zainab take cewa da suke dafifi a kofar gidan shugabannin karamar hukuma suna neman dan abin da za a dan basu su mata ta haihu kaza kaza ai akwai abin da ya kawo shi abin nan ku da ya kawo shi ne rashin ayyuka da ba sa gani yau inda ana yin aiki kila garin ku akwai dan kwangila an ba shi kwangilar yin hanya za a saka mai kuɗi kana leburanci a'a kana wannan sana'a kuɗin za su rika yawo za ka samu kuɗi so kaga in har ta kai ga kana samu ba ka da buƙatar ka tafi kofar gidan shugaban ƙarar hukuma ka ce kana son abu kaza to amma in har ba aiki to dole talakawa ku su yi dafifi a kofar gidan masu mulki domin neman abin da za su samu a hannunsu to amma mafita a nan shine su shugabanni dalilin da yasa ake so a kawo babban dalili da yasa ake so kuɗi zo karamar hukuma saboda a rage ma mutane raɗaɗi saboda in ayyuka ana ba da ƙananan ayyuka yan kwangilolin hanyoyin ruwa ne yan kwangilan kaza ne a'a wani zai supply a local government zai samu kuɗi kuɗin nan za su fito za su rika yawo to me karamar sana'a ma me shushaina da kake gani to zai amfana da wannan kuɗin amma muddin aka ce an rike kuɗin ba za su taho ba to dole wannan dafifi a kofar gidan masu mulki ba fa za a daina ganin sa ba. Hajiya Zainab ina mafita ko matsaya ta ƙarshe a ƙarshe don a samu ila wannan tsari da aka zo da shi ya je har inda ake so ya je ta hanyar da talaka za su amfana to su shugabannin kananan hukumomi sani cewa dai wannan dukiya ba kuɗin su bane amana ce Allah ba su kuɗi ne na talakawa da ya kamata su biya musu bukatun su yi musu ayyukan da ya kamata yanzu misali lokacin damuna muke kusan kowace unguwa kusan kowane ƙauye kowane gari akwai matsalar rashin magudanar ruwa da za su ji shawara wallahi kuɗin na shigo abin da ya kawo tun kafin damuna ce nisa a fara fitar da magudanar rawa idan aka yi haka wallahi in Allah ya zaga cewa an samu saukin ambaliyar ruwa da kuma yawan faduwar gidajen mutane da ake da kuma ruwa ya shiga gonaki ya je ya banna idan aka fitar da hanyoyi akwai asibitoci babu magunguna asibitoci babu isassun ma'aikata za su iya daukan ma'aikata amma ko ba wai idan an ci a dauki ma'aikata ba a ji a dauki samu dan karamin asibiti a ce staff din shi ɗari ba haka ba a ma'aikatan da za su raya wannan wuri da dan karamar hukuma zai je asibiti ya ce ya je ya samu an kula da shi ba sai ya sha wahala ya je birni ba ko ya je headquarter sannan ya samu wato biyan bukata ta fannin kiwon lafiya akwai bololi damuna ce yanzu sauro ya yi yawa a je a samu a kwakwashe bololi na ba ko ina ne gwamnatin jiha take iya zuwa ta kwashe waɗannan bololi ba a samu a je a kwashe wannan tsibi-tsibin bolan da suka yi ka tutuwa unguwannin mutane wallahi wannan ma an samu ci gaba ba kaɗan kuma wannan alhakin ma hukumomi ne su yi ba ma jiha ba to kasancewar ba su da kuɗin yin ba su da ƙarfin yin shi sa aka sakar ma jiha ita kuma jihar dama ai idan dambu ya yawa baya jin mai ba zai wuta shiga ko ina ba to amma yanzu da abin ya zo ya matso kusa ga talaka inda yake a zo a samu a kawo kyakkyawan tsari da za a inganta rayuwar talaka inda yake wallahi Allah ya da wato matsalolin da ake samu ma na yawan shiga birane neman aikin yi idan aikin ya zo karkara ba sai an shiga birni nema ba to muna godiya a musa menene a takaice a karshe kake gani ya kamata a yi ya kawo karshen dukkanin wata fargaba da ake game da wannan kuɗi eh abin da ya fi kamata da karshe a yi shine kawai a ji tsoron allah shugaba ya san an bashi amana to ya rike daidai gwargwadon shi shi kuma talaka ya taya shi da addu'a sannan kuma ya tsaya a kan diddigin shi ya tsaya da kafafuwansa kuma wannan shine kawai abin da ya fi kamata shugaba ya ji tsoron Allah talaka ya tashi da addu'a shine kawai abin da mu dai kiran mu ah, akan wannan kuɗaɗe da suka shiga cikin local government. sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu je ga hirar da abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe ya yi da tsohon shugaban karamar hukumar birni da kewaye a jihar Kano kuma jagoran jam'iyyar APC na karamar hukumar birni da kewaye Dr. Muktar Ishaq ya kasai. sunana muktar isa ya kasai ko shugaban karamar hukumar birni da kewaye kuma tsohon shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi na jihar kano tsohon kwamishina na ayyuka na musamman kuma jagoran jam'iyyar apc a karamar hukumar birni da kewaye a jihar kano to a matsayinka na wanda ya rike mukamai da dama ciki har da shugaban karamar hukuma yaya ka ji da wannan umarni na gwamnatin tarayya da ta bayar na cewa a ringa sakawa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye zuwa asusun su ba tare da ya shiga na gwamnatin jiha ba. ke wannan gaskiya abin murna ne abin farin ciki ne kuma abin aimarhabin ne da shi domin ba zan manta ba muna shugabannin kananan hukumomi lokacin ina shugaban kungiyar shugabannin kananan hukumomi na jihar kano ina ɗaya daga cikin shugabannin shugabannin kananan hukumomi tarayyar najeriya mun je mun ga mai girma shugaban ƙasa Muhammad Buhari akan maganar nan ta a ba wa kananan hukumomi cin gashin kansu kuma ya mana alkawari ya faɗi mu rubuto abubuwa da yadda muke ya kamata su kasance sai muna cikin wannan tsari Allah ya kawo ƙarshen wa'adin shugabancin mu kuma ya kawo shi sababbin shugabanni suke shugabanci a yanzu kuma na san wayannan abubuwa sun tsora daga inda muka yi magana da mai girma shugaban ƙasa wannan a yanzu haka wannan umarni da aka bayar za mu yi alfaharin cewa mu ne muka dasa dan bassa kuma Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya tabbatar da shi wannan abun a farin ciki ne a murna kuma a taya shugabannin cewa Allah ya sa hakan ya zama alkhairi a tare da su ya zama alkhairi ga al'ummar su ya zama alkhairi ga tarayyar najeriya baki da to wani irin alfani kake gani su mutanen kananan hukumomin za su samu to kasan shi wannan bawa kananan hukumomin cin gashin kai abu ne wanda yake yana haɗe da tarkoko da yawa idan ba an kalli yadda abubuwa suke ba kuma an ɗauki matakai na gyara ba ina tabbatar maka da cewa wato akwai matsaloli a tattare da wannan al'amarin wanda yake kuma in ba a yi hankali ba maimakon a ce gajiyar abin sai kuma abin ya zo ana cewa da ma an tsaya a gidan jiya abin da yasa nake gaya maka ka shine idan barin baka misali da karamar hukumar da na shugabanta hmm. na shugabanci karamar hukumar birni da kewaye a lokacin nake shugaban karamar hukumar birni da kewayen nan a duk wata idan mun samu kaso daga gwamnatin tarayya na rabon arzikin ƙasa da ake bamu sai gwamnatin jiha daga wato asusun haɗin gwiwa tsakanin ƙananan hukumomi da gwamnatin jiha sai ta cika mana aƙalla miliyan saba'in muke iya sauke nauyin albashi na ma'aikatan da suka rataya a haƙƙin ƙaramar hukuma nan mu samu mu biya haƙoƙinsu mu kuma zauna lafiya. To idan yanzu aka zo da abin da ake bayarwa kawai daga kasan gwamnatin tarayya za a turo shi kai tsaye gwamnatin jiha ba za ta shigo ta ba da wannan talabijin da ke ba na Ina jiya maka ƙaramar hukumar birni da kewaye in dai ba gyara aka samu aka samu kari daga abin da gwamnatin tarayya take ta ba to za a shiga matsala albashi na biyan sai zama wato abu ne mai wahalar da ce ina kuma kudaden shiga da kananan hukumomin suke samu ko kuma kamar misalin da ka ba mu karamar hukumar birni ina kudaden shigar da take samu kananan hukumomi kudaden shiga wato matsalolin da ake samu al'umman mu har yanzu ba su fahimci ma magana su biya haraji ba yayin da ɗan siyasa ya ya ce ya matsa a biya haraji daga nan za a fara cewa ya gallaza wa mutane shi kuma harajin nan wajibi ne a biya shi domin da shi ne za a samu a gabatar da ayyukan raya kasa harkar ilimi harkar lafiya harkar noma harkar abubuwa da yawa na ci gaban al'umma idan mutane ba za su ba da tallafi na abin da ya kamata su ba da tallafi a kan ba to akwai matsala ba inda za a ji akalla karamar hukumar birni da kewaye idan za a tsaya a aiki yadda ya kamata mata a wata za ta iya tara akalla miliyan ashirin ko talatin to amma duk da haka kaga ko da za a ce ana tara wannan kuɗin to in ka duba miliyan saba'in ake baka ina za ka samu ragowar miliyan arba'in da za ka ka biya albashin ma'aikata kawai wannan ba a maganar sauran yan kashiyar ma'aikatan wucin gadi ba a maganar tafiyar da harkar ofis yau da gobe dan mai da za a sha yar takarda da za a siya masun da za a aika abubuwa dai na irin yau da gobe ga matsaloli na al'umma wannan ba da lafiya wannan an masa haihuwa dan siyasa dole ya tafi da waɗannan abubuwa to waɗannan abubuwan na san in gaya maka duk wannan ma ba shi ne babban matsala ba babban matsalar shine harkar ɗaukar ɗawainiyar ilimin firamare da na ƙaramar secondary school abu ne da ya kamata a ce an haɗa gwiwa da gwamnatin tarayya da gwamnati da gwamnatocin jihohi da gwamnatocin ƙananan hukumomi su rinka ɗaukar nauyin wa'annan al'amura haka harkar lafiya kamata a ce abu ne da raya kai akan haƙƙin karamar hukuma da jiha da tarayyar najeriya amma gaba ɗaya haƙƙin ma'aikatan nan sai aka tattara aka tsorawa kananan hukumomin wannan abu yanzu idan ka ɗauki municipal kawai muna biyan albashi albashin da muke biya a ƙaramar hukumar birni da kewaye na malaman makaranta kawai banda na sauran ma'aikata na sauran sassa naira miliyan ɗari da talatin da ɗaya duk watan duniya muke ba malaman makaranta to kuma abin da ake bamu daga kusan gwamnatin da kan wani sa'in miliyan ɗari da talatin ɗin wani sa'in miliyan ɗari da talatin da biyar ko da arba'in ko da hamsin an samu da yawa ke banda sauran sassa bangaren lafiya bangaren gidan gona bangaren ayyuka da sauran abubuwa da yake na yau da gobe ga 'yan kan shugaba da sauransu to waɗannan abubuwan idan ka tattara su sai da cewa idan ka ce ka ɗauke ka ba wa ƙananan hukumomi cin gashin kansu za ka ba su kuɗin su kai tsaye idan ka rage musu wannan nauyin ba to na tabbatar maka da cewa sai ka nemi wanda zai shugabanci karamar hukuma ma ka rasa a Najeriya. To wane irin hanyoyi kake gani ya kamata su shugabannin ƙananan hukumomi su domin su bunƙasa kuɗaɗen shigarsu? domin kaucewa fadawa wannan matsalolin da kake magana. Dole su tsaya su tsaye su zage don wajen magana karfa haraji duk abin ne wanda ya kamata abin da ya kamata karba haraji haƙƙi na karamar hukuma dole ne su tsaya su karba yanzu mu lokacin da muke shugabanci akwai wanda ake ganin ma cewa sun fi karfin ma a taɓa su amma sai da muka rufe su kusan kwana suka yi a rufe saboda sun ƙi su biya harajin nan karka tuna ka ga irin yadda na rinka samun waya daga manya wannan ya bugo wannan ya bugo har da gwamnatin tarayya an bugo waya cewa manya za ka rufe wannan wajen ya kamata a ta ba magana ce ta na rufe shi ba magana ce ta hakkin da ya kamata su biya na karamar hukuma sun ci su biya ana tabbin su ana rarrashin su mun ce su biya ma a tsince don mu samu a samu abin da za a wa mutane aiki ba kyaman za su ba kuɗin nan ba aljihun karamar hukuma za a je a saka in an je an saka mu muna da asibiti da yake buƙatar magani muna da makarantar da yake buƙatar katanga muna da buƙatar mu sai alli muna buƙatar mu sai magani mu kai asibiti duk wannan abubuwa ga lambatu a cikin lokunan mu sun yawa ana son miyau yi wa mutane waɗannan abubuwa to idan ba mu sami kuɗin shiga ba abin da ake samu da gwamnatin tarayya ba zai isa ba mana biyan albashi da gwamnatin jiha ta cika mana to da me za mu yi aikin da za mu zo akalla a ce mun tafi mun bar wa mutane wani abu ya lokacin da Allah ya ɗauka mana. Dole ne mutane su biya haraji to dole ya zama wajibi ƙananan hukumomi su zage dantse su ƙara wato inganta al'amuran kare kuɗin shigar su domin wannan zai ba su dama su samu hanyar da za su ɗan rage wasu matsaloli da za su fuskanta a rayuwar tafi da harkar shugabanci amma babban matsala shine game da nake gaya maka dole sai an dubi tsarin da aka ɗauko a baya na a ɗauki nauyin ilimin nan ya zama gwamnatin tarayya ta ɗauki wani kaso gwamnatin jiha ta ɗau wani kaso ta karamar hukuma ta ɗau wani kaso amma matukar aka ce an bar wa ƙananan hukumomi su ne za su ɗauki nauyin biyan haƙoƙi da kula da harkar ilimi a matakin firamare da jiniya da ƙaramar secondary school to ina tabbatar maka da cewa ba ta canja zani ba kuma za a zo ana tunanin kwandama a koma gidan jiya. To a matsayinka na ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin kungiyar ciyamomi zan ce ko kuma ƙananan hukumomi wani irin shawara za ka ba su domin su gyara irin yadda suke tafiyar da tsarukansu musamman za ka ga ana yawan magana cewa suna da akwai ma'aikatan bogi a kananan hukumomi ko kuma za ka ga ma'aikata ma ba sa zuwa aiki kuma ana biyan su albashi. To wannan wannan a hakan karamar hukuma abu ne wanda yake ya zama wajibi ƙananan hukumomi su tsaya su tantance ma'aikatansu a ƙananan hukumomi a tabbatar da ma'aikata yanzu kuma misali abin da na gaya maka muna biyan malaman makarantar nan tun da na zo sai da na tambaya ce wai shin ba a yin ritaya ne shin ba a mutuwa shin ba a aiki abin da nake biya duk wata a ce ce zai ma ya karu ba zai ragu ba to idan aka tsaya aka sa ido aka tantance a nan za ka gano mashin abin da kake biyan nan ya kamata ka biya shi hatta ma'aikatan da suke a karamar hukuma akwai wata karamar hukuma da za a ga cewa yawan ma'aikatan da suke karamar hukumar gaba ɗayansu karamar hukumar ba ta bukatar su amma ana biyan su albashi sai da harkar siyasa an kace kuma za ka rage su a ce ka zo ka yi ba dai amma dole ka ce mun koma kan abin da yake na doron gaskiya dole a gyara tsarin ma'aikata a tantance su a tabbatar da ma'aikaci na hakika a tabbatar da ma'aikaci wanda yake na bogi wanda suke karɓar banza a tantance ya zama da cewa wannan abin an kawar da shi domin a samu dama da za a biya ma'aikata sannan a samu abin da za a yi ƙananan hukumomi jama'a aiki a ƙananan hukumomi dole shugabannin ƙananan hukumomi ta kan ƙungiya sai sun tashi tsaye wajen ƙoƙarin su gabatar da su zuwa ga majalisun tarayya da majalisu na dattijai na ƙasar nan kuma su kai kuka wajen shugaban ƙasa akan harkar abin da ya shafi harkar ilimin nan da abin da ya shafi harkar lafiya ya kamata ya zama na cewa ɗaukar nauyin wannan abubuwa ya na eh, wato haƙƙi ne da ya rataya a wayan gwamnatin tarayyar najeriya da ta jihohi da kuma sannan ƙananan hukumai kowa a ce ga kasar da zai ba amma matukar aka bar abin nan a ƙarƙashin ƙananan hukumai akwai matsala gagaruma wanda yake warware ta abu ne mai matuƙar wahala. To yanzu kana ganin cewa a duka faɗin Najeriya akwai wata ƙaramar hukuma da za ta iya zama da kanta ba tare da tallafin ko gwamnonin jihohi? To, ba zan ce ma babu ba, amma dai gaskiya wata gina irin jiha irin ta lagos da su sun riga sun zamana cewa sun kafu kuma sun shirya suna iya ba da haraji. Suna tara haraji yadda ya kamata. Wata gina yin wannan jihohin za su iya dogaro da kansu ƙananan hukumomin. Amma a irin jihohinmu dai na Arewa, ina son in gaya maka cewa idan kake a wata karamar hukuma da za ta dogara da kanta ba tare da tallafin gwamnati ba ko jiya ne ko shekaran jiya na ji ko a gidan rediyon ku na america ko na bbc na ji an yi hira da mai girma gwamnan jihar jigawa yana faɗa cewa ba wata karamar hukuma da idan aka ce an ba ƙananan gwamnati san nan in gwamnati ba ta taimaka musu ba za su iya rike kansu ba domin in sun biya albashi ba su da ragowar abin da za su iya ko da tafiyar da harkar aiki na da gobe nan karamar hukuma to kaga gwamna yana faɗar wannan shi da kansa to ya kuma shugaban karamar hukuma sai da haka ba na zaton a najeriya musamman a yankinmu na arewa akwai wata karamar hukuma da za ta ce za ta bugi kirji ce za ta dogara da kanta ba tare da tallafin gwamnatin jihar ta ba To daga karshe wani kira za ka yi ga gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi domin su dauki nauyin da ya kamata su ɗauka. Su yi Allah su annabi su kalli al'ummarsu su tausaya wa waɗanda suke abokan aikinsu domin tafi da al'amuran mutane ya rataye a wuyan ƙananan hukumomi da gudunmawa yadda za a rage ɗaukar nauyin abubuwa abin da ya kamata ka san ƙaramar hukuma da tarayya da jiha su haɗu su ɗauka su taimaka a rage wa ƙananan hukumomi nauyi domin su samu damar da su ma za su yi wa al'ummar su aikace aikacen da ya kamata su yi musu yadda in yau gobe sun gaba aiki za a ce ciyaman na ƙaramar hukuma kaza ya yi mana kaza a lokacin ka wannan shine ni roƙon da nake gare su domin su tallafa don in sun yi wannan zai daɗa gyara al'amuran siyasa kuma za a rike mutane abubuwa za su kyau yadda ya kamata abin da ya yi ya ƙara inganta shi ya tabbatar ya tsaya da gindinsa yadda kuma ya tsaya da gindinsa nasa shi ne sai an rage wa ƙananan hukumomin nauye-nauyen da suke yanzu in ba haka ba gaskiya akwai matsala. Listen kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni daniel brown da injiniyan mu na yau mr aidan utku tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa zara aminu fage ni amina buhari auna daga nan birnin washington ke cewa ku huta lafiya.